Shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya yi dubi ne kan halin da fannin kasuwanci ke ciki a Najeriya. Sakamakon barazana ko ƙoƙarin mamaya da 'yan ƙasar China ke yi. wanda aka tabbatar da irin illar da ayyukansu ke haifarwa ga 'yan kasuwa da kuma tattalin arzikin ƙasa. shiri na kasuwa hausa na rediyo faransa madalla ba dai sabon abu ba ne yadda ake samun 'yan kasar china da aikata abubuwan rashin da'a kama daga ɓangaren haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba yin kutse ga 'yan kasuwa zamba cikin aminci a intanet da dai sauransu to sai dai ana zargin har zuwa wannan lokaci babu wani tsatsauran mataki na a zo a gani da gwamnatin ƙasar ta ɗauka wurin kawo ƙarshen irin waɗannan laifuka da ake samun 'yan ƙasar china da yi a najeriya bashir ibrahim matazo ɗan kasuwa ne a jihar kano wanda ya bayyana wa shirin kasuwa a kai miki dole irin yadda wasu daga cikin abubuwa da 'yan china ke musu a harkar su ta kasuwanci wato daga cikin illolin da suka yi mana a harkar kasuwancin mu anan ne. Ɗan ƙasa zai sa kuɗi ya je ya oda a kamfanoninsu na can ya zo da kaya amma sometime kai da ka ba da samfil ɗin kayan kafin naka ya zo sun riga sun yo nasu yayo gaba za su bambanta ɗan zubin ne ko wani abu haka nasu yayo gaba za su yi mai farashi ƙasa kai kuma lokacin da naka zai zo sun riga sun kawo nasu mai arha don haka in ba da gaske kai ba za ka yi asara ko kuma ya zama baka samu wani abu a kai ba sannan kuma wani abu da suke na guje ma biyan haraji ah, dukkanin akawun ɗin kamfanoninsu 'yan ƙasa ne suke monitoring akawun ɗin su ne suke tafiyar da komai a akawun ɗin ana sa kuɗi akawun ɗin suke canzar masu da kuɗi suke masu transfer sannan za ka ga idan kamfani haraji ya taru mashi a kansa haraji ya taru da yawa ba su biya gwamnatin najeriya ba sai kawai su canza rijistar kamfanin su canza wanda ke, shugabantar kamfanin su kawo wani sabo daga cana su rubuta su fada faɗa ma gwamnati cewa wancan kamfanin ya durkushe kuma sun tafi sun ban najeriya kun bayan kuma ba haka bane ba kawai sun dai sun dai kawai canza sunan kamfani ne sun canza mai kula da kamfanin saboda kasan kusan kamfanonin duka nasu na gwamnati ne kusan za ka samu eh, bankunan gwamnati ne suka basu basu suka suke tafi da kasuwancin nasu a nan afirka to wannan da yana daga cikin matsaloli gaskiya sannan akwai kuma alfanunsu alfanunsu shine so da yawa za ka ga kaya na wahala to idan su suka samu da wahala kaga sun kara ma kayan kudi amma idan 'yan kasa ne suka samu kaya za ga su sun kara ma nasu kudi saboda babu. Shi ma Shuaibu Abdullahi wanda ɗan kasuwan ne, ya ce abubuwa da 'yan ƙasar China ke yi ƙoƙari ne na bautar da 'yan Najeriya. duba da yadda suke ci gaba da cin karonsu babu babbaka. baki ɗaya abin yana nema ya zama slavery. Musamman kaga mu da muke 'yan kasuwa da sauransu zaka ga wa'annan masu jajayen kunnuwan sun zo sun yi ma bangaren kasuwanci kawanya musamman sabbin kasuwanci na yanar gizo ko kuma na application nan da ake amfani da su musamman na wajen neman bashi ko kuma lamuni ko kuma ka aje wannan bangaren ka ɗauki bangaren buɗe kamfanoni a jihar Kano bangarorin omo biskit sabulu da sauransu kuma wannan babbar barazana ce ga bangaren kasuwanci a Najeriya da gwamnati da mu kanmu talakawan da muke kokari gabaki ɗaya abin yana nema ya zama slavery sai ka ga ɗan China ya zo an ɗauki aikin miliyoyin kuɗaɗe an bashi ka ga yana bayar da directives yana bayar da umarni kamar shi halicci mutum a Najeriya wannan babban kalubale ne da ya kamata gwamnati ta natsu da kyau ta sani babu wani abu da mai jan kunne zai yi a ce ɗan Najeriya ba zai. Mafi yawanci bambancin kalar fatan nan ne yasa ake ƙara girmama su ake ɗaukar su wata tsiya a Najeriya. Saboda haka wannan izina ce musamman ga hukumomi a Najeriya da ma al'ummar da suka yi a kan bature zo ko su tuka shi ko ya ɗauke su aikin kamfani ko ya ɗauke su goge-goge ko ya ɗauke su yankan fulawa ko kuma su jira ya dinga zuwa da sabon application ya ɗauka ya bada talla a Kano a shiga nan za a bada kyautar kaza za a ci kaza ƙarshe ya dawo da cin mutunci a dinga rubuta saƙonni mabambanta a kai. sanan da kamaru suna yin bibiya shiri na kasuwa a kai dole shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga sashin hausa na radio france international za ku iya sake sauraron wannan shiri ko sauke shi a shafinmu na intanet kan arafai.fr slash ha sunayen bibiya shiri na kasuwa a kai meke dole suna kai ziyara sassa na duniya to masana tattalin arziki irin su dr muhammad mu'azu yusuf daga tsangayar nazarin tattalin arziki da kasuwanci na jami'ar tarayya da ke jihar kebbi ya ce abin da ke faruwa Tun ba ba, ƙasar China ta fara yi wa kanta shirin yin mamaya ga ƙasashe masu tasowa, musamman irin su Afirka. Don haka ya ƙara da cewa, ba abin mamaki ba ne ganin yadda 'yan ƙasar ci gaba da yin abubuwa da ke durkusar da kasuwanci da 'yan kasuwa a Najeriya. Wani abu ne wanda bayo an ka fara shi ba, abin da muke girba yanzu na mamaya na China ta daɗe tana shirya shi. Da China ta shigo ƙasashen masu tasowa abin da ta yi shine ta tura kuɗinta tana ba da bashi kuma shi wannan bashin tana bashin shi ne da 'yan ruwa 'yan kaɗan yadda ƙasashen afirka waɗanda suke cikin mace suna buƙatar wajen shan iska breezing space kenan sai sun ka kamfata sun kai ta amsa bashin nan to yanzu sun an shi bashi mai yawa kuma ba su iya biya ni. saboda haka kuma ba su da abin da za su biya shi so kaga duk wanda ya ci ladar kuturu in ji bahaushe ya ce ai dole sai ya mishi aski to shi yasa ka ga duk yadda cana ta malkwaya ta yi abin da bai kamata ba sai ka shugabannin shugabanninmu na afirka sun kau da kai sun ki magana saboda sun san nauyin da bisa kansu sun yi alkawali da cana kan kuɗaɗensu kuma sun saba saboda haka ko dai su yi ma Cana abin da ta kaso ko kuma su fuskanci matsanin matsayacin tattalin arziki na rashin goyon bayan ita chanat To alhakikanin gaskiya babban abin da ya kawo irin ina ba wannan wannan lamari da ka ganshi ba ba Najeriya kaɗai ce ba ko cikin kasashen da sun kamanyanta kai ko Amerika yanzu da nika gaya maka tana cin wahalar China. Tunda daga cikin abin da ta yi ta tashi sai ta samu tana da mallakar dala kusan kwatankwacin wadda ita kila ma amerika din kanta bata mallaka ba misali duk dai ta kama tsara saboda in ka in ka yi wani yunkuri akwai inda za ta kare kowa ya sani cewa tattalin arzikin najeriya especially ƙasa ƙananan masana'antu wa'in su ne sun kafi yawa a najeriya sun samu durƙusa da kuma baya saboda cana to sai dai kuma gwamnatin najeriya ta bakin ministan Yaɗa labaran ƙasar Mohammed idris ta ce tana sane da irin waɗannan abubuwa da 'yan ƙasar china ke yi kuma tuni hukumomi ke yin bakin ƙoƙarin su a kai ina son tabbatar maka cewa ah, wato hukumar efcc da kuma hukumomi da 'yan sanda da sauransu suna ta wannan tattaunawa da su akwai waɗanda aka kama in ka tuna kwanakin baya waɗanda suke shiga cikin wannan harkar na ko na intanet ma suna ma mutane irin cuta an zamba an gano har da wasu mutane wakilai 'yan ciki to domin akwai wasu ɓata gari ka san ko ina ana samun ɓata gari su ma ƙasar china suna ɗaukan mataki kuma mun gaya musu lalle su ɗauki mataki akan mutanen ƙasashensu domin a hana irin wannan najeriya ba za ta yadda kawai ta zauna wani ya zo wani ba bako bakon haure ko kuma kowane irin bako ma ya zo kawai domin ya zo ya bata mu kasa ba ba za mu yi da wannan ba mun sani akwai irin wannan bata gari amma kuma akwai kuma kamfanika manya-manya waɗanda suke da kyakkyawan alaka wanda kuma gwamnati tana son ta ci gaba da alaka da su domin tattala domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya sanin kowa ne sun shahara wajen kere-keren wato na'urori na aiki to sun yi nisa wajen samo harkan abu na'urori na misali na ɗaukan magana da kuma na ɗaukan hoto da kuma na sadarwa to wa'annan abubuwa za su taimake mu kwarai da gaske wajen yada labarukan da muke da shi don mutanen ƙasar musu su amfana ana iya komai sai da to masu sauraro duka-duka a nan shirin zai dasa aya a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muroyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa na arafai musamman wakilinmu na Abuja Ismail Karatu Abdullahi, sai kuma mu Ibrahim Tukuru Kefi da ya haɗa mana sautin. Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya. Ta an gaishe da Ahmad Abba da wannan shirya nasa na kasuwa kai miki dole. na tudu